rahmatullahi ta'ala wa barakatu to al'ummar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon namba ƙarshen namba tsakiyar namba to mutane da dama suna mana tambayoyi akan uh, yadda za a yi kahul jinnul mar'a ma'ana yadda za a aure aljana wadda za ta kasance hadima gare ka kuma lafiya kuma wadda za ta dinga kawo maka kuɗi wadda za ta dinga cika maka muradanka wadda za ka dinga samun labarurruka da ita a gurinta to idan ba ku manta ba a baya mun kawo hanyoyi ko mun kawo bayanai a kan jinnuka ko hadimai ko rauhanai wadda ya kamata mutum ya amfani da su ko waɗanda ya kamata mutum ya yi mu'amala da su to su waɗannan jinnuka dai to a cikin irinsu ne muka ciro muku wannan iskoki masu daɗin mu'amala masu daɗin hurɗa wadda malami ko almajiri ɗan kasuwa ko basalake ma'aikacin gwamnati ko ɗan siyasa mai harkar safara ko wanda yake zaune a gida mai harkar karatu ko mai harkar yabo mai harkar fita ƙasashen waje ko mazaunin gida manomi ko makiyayi duka hurɗa da waɗannan hadima ko wannan iska zai ji daɗinsu musamman ga wanda yake so Allah ya tara masa dukiya ya tara masa arziki ingo ya rufa masa asiri ya ɗaukaka shi musamman halin da muke ciki abin da yasa muke tafi fito da waɗannan hanyoyi hanyoyi ne wadda inda ne ba za a bayar da su ba kuma in za ka tafi ka tinkari malamai ko miliyan nawa ko dubu nawa za ka ajiye musu ba za su baka ba wasu ma da daman su ba su san wannan hanya ba to to shi yasa dai yanzu insha Allah shi mun fito muku da hanya ta mallakar hadimi to ita wannan hanya yadda ake yin ta idan mutum yana so zai aiwatar da wannan sirri insha Allah ana samun gurin gurmi za a zuba shi cikin binta sudan ko cikin turaren amarya ko cikin turaren amarya in aka zuba shi a ciki za a ɗan haɗa da idon zakara a jiƙa su idan aka jika mutum zai ɗinka fararen kaya idan rahaniyar yadda yake so ya aura wadda zai dinga saduwa da ita ne ita kuma gaskiya an sadu da ita tana ba da kuɗi da yawa kuma tana ba da muradai duk labarin da kake nema ko in an zo neman matsayi ko wani abu gurinka wannan abin sai ya tabbata insha Allah sai an same shi idan mutum yana so ya amfani da hadimi wadda zai dinga samun bayani yana samun ilhama akan abin da ya shafi karatu yana kuma samun maganganu ko bayanai akan abin da ya shafi harkokin gwamnati ko harkokin siyasa to zai amfani da fararen kaya Wadda yake so ya dinga tura aljanu ya dinga sulhu tsakanin jinnu da waɗanda suke mu'amala ya dinga sulhunta wa mutane yana taimakonsu yana turawa wani guri a ɗauko takarda ko a ɗauko wani gol ko a ɗauko wani zinare ko a ɗauko wata azurfa ko a ɗauko wata tagulla ko a ɗauki kuɗi ma'ana sari ƙurjin ne daga wani guri zuwa wani guri irin baƙaƙen ayyuka ko a kama wani ɓarawo ko wani mai laifi a kaɗo ƙiyarsa har sai ya kawo kansa zuwa ga hukuma to shi kuma zai yi amfani da baƙaƙen kaya uh, wanda yake so hanyoyin shi na tasrifi duk wadda ya buga abin da ya buga na asiri kuma a dinga sanar da shi bayanai kusan kamar irin yadda muke waɗannan bayanan nukan ya zama na kana da shekaru ba masu yawa sosai ba kuma Allah ya baka fantarika na fanni na muka ilimi na bature ilimi na magani ilimi na addinin musulunci tun daga kan alkur'ani har zuwa sauran littattafai da hadisai da sirori ya kuma san ramli da hisabi da aufak da dukkanin fannuka na bincike matukar sani a zai sami yalon kaya shi zai sa lokacin da zai yi aikin to idan ya samu waɗannan abubuwa kuma shi wannan sirri ba wai kai lallai da za ka yi a ce kai ne za ka saba a'a sirri ne wadda kana iya aje zobe ko ruwa a ƙwarya duk lokacin da za ka yi aikin in wani za ka yi ma amma ruwan ana son irin ruwan da rana bata daka ba ma'ana ruwan da rana bata haska ba to irin shi ake samu za a zuba a ƙwarya sai a rufe da faifai sai a ajiye a kan tardi sai a ɗan ɗiga turaren a ciki idan anyi aikin an gama wanda yake da buƙatar ita auren wannan iska shi za a ba ruwan yayi wanka tun a bayin ma idan ya shiga ɗaya banɗakin yayi wanka da ruwan da ya watsa ruwan za ta bayyana in mu'amalarsa ta saduwa ne ma tun a nan za su sadu da ita za ta bashi duk kuɗin da yake so ko miliyan nawa ne yake buri in Allah da za ta bashi wannan kuɗi. in ko bayanai ne tun anan za ta bashi wani abu na alama wadda shi da wannan abun zai amfani za ta dinga bayyana mishi da farko ma ya ce ma arada an yanki hal mar'ati an yanki hal jinnul mar'a wanda yake so ya mallaki ko ya auri macen aljana bila shakkin ba tare da kokon tofi a cikin shi ba ya kuna laka hadiman ta kasance mai yin hidima fi jami'i muradihi a cikin dukkanin jam'in muradihi wa madalubihi a cikin dukkanin abin da yake bida yanzu ta bashi ya ji dulmali kasiran ya samu kuɗi mai yawa inda ha nan a gurinta bila adadin ba tare da an iyakance yawan kuɗin da zai samu ba ya zama dai mai kuɗi wanda za a dinga ba da labarin shi a dangin shi ko a 'yan uwansu ko a garin garinsu za a rada kulle shay'in duk abin da kake nufi min hawa iji duniya daga nau'i na duniya a'a mulki ne kake nema sarauta ne kake nema ɗaukaka ne kake nema kasuwa kake nema kuɗi kake nema tsari kake nema ko ko irin wa'annan abubuwan aka zo nema ka ya zama da duk abin da aka zo nema gurinka sai an samu gaskiya wannan hadima ko da mutum ba zai aure ta don ya dinga saduwa ba ta dace da malami in ma ba za ka iya ba ka samu wani ya yi maka da mun kai mu'amala da ita don za ka ji daɗin hurɗa da ita gaskiya ita ma tana da sauƙin kai ba irin masu gigin nan ba ne kuma muna sanar da jama'a duk harhane da hadaman da muka kawo daidai da ciwon kai ko ciwon farce ba wanda a hanyar sai ke sawa mutum ba irin jinnuka nan ne da za a ka wasu su ka zo kai ta fama da su ba ya kuna laka kun kun ta kasance kamar kun kun a gare ka duk abin da ka faɗa bi izinin Allah ta'ala sai Allah ya yi abin bela kirin. to idan mutum zai yi wannan wahiya hazi ga yadda ake lazumin bayan ya samu waɗannan ruwan ko kuma in shi zai makan shi ya samu waɗannan mahaɗin zai zo ya ja wannan sanda da kuke ganin shi kafa ɗaya zai ja la ilaha illallah muhammadar rasulullah kafa ɗaya zai zo ya ja shi ma wannan sandan na ƙasa ya shaha kala dishin shi ma zai jashi shi ɗari uku da sha uku bayan ya gama zai zo ya yi wannan addu'a alhamdulillahi la ila illa antal hayyul qayyumul hannanul mannanul badi'us samawati wal ard zai zo da ya ja har zuwa ƙarshe ah, na la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kafa bakwai to bayan ya gama wannan insha Allah in wani zaka yi ma hadama da za ta bayyana idan ma kuma kai ne hadamar zai bayyana amma lokacin da ake yin wannan sirri an sani za a sai bakar tattabara ko jar tattabara ko farar tattabara za a saki a ɗakin za a zauna kuma kan tabarma kaba ne windi eh, za a zauna kan tabarma ne windi za a yi aikin kuma aikin da daddare ake yin shi ko da rana dukkanin kowane lokaci aka ɗauka lallai insha Allah aikin yana yi bayan an gama kuma za a zo a ɗora hudu nan na arshi arshi ita ma kafa bakwai domin sarrafa hadimar da za a yi mu'amala da ita kuma ga waɗanda suke kusa da mu lallai insha Allah akwai aikin nan wadda dai suke buƙatar ruwan insha Allah akwai guda goma sha shida ga waɗanda ba su nisa ba lallai insha Allah shi wannan ba hanya ce ta zoban rauhani ba hanya ce ta ruwa kawai wadda za ka yi wanka da shi amma ga kuma in ya kare kuma gaskiya babu wanda duk kuma yake bukata sai dai ya yi ƙoƙari ko ya yi da kanshi ko kuma inda lokacin a kama mushi da Allah mu taimaki yan uwan waɗanda ba su iya irin waɗannan ayyukan muna taimaka musu kuma in za mu yi aikin kan mu sa ruwa guda ɗaya mu sa da yawa kamar mutum ya sa ƙwarya goma ko ƙwarya goma sha shida ko ƙwarya ashirin ko talatin domin ya yi ya yi mu kuma ya ba ma yan uwan shi da makusantan shi da masoyan shi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 34, 31, 21, 38. Lallai wannan haiki yana da matuƙar amfani ga 'yan uwa almajirai amma fa ba abu ne da zaka ce tura mun a tasha ba don abu ne mai muhimmancin da kawai eh, wanda suka ziyarce mu da kuma wanda yanzu suke gida kan ziyarar su ne kawai muka yi wannan tanadi domin ziyara aba ce mai wahalar gaske musamman yadda rayuwa ta zama yadda ta zama nan haka e Allah ya taimake mu Allah ya ba mu Allah ya ba nasara wannan hanya da Allah yan uwa mu yi kokari mu gwada ta sosai ba hanyar zobe ba ce ba hanyar na kawul jinni ne amma ta sha bamban da duk irin waɗanda muka sani eh domin dattijan da ya ba mu wannan sirri mutum ne mutumin kirki kuma sahibul asarar Dan alhamdulillah ah, an bi duniya ko an shiga duniya wajen neman asiri kuma alhamdulillah ba alfahari ba Allah ya sanar ya kuma bayar ta haka kuma duk sirrukan da zamu samu dinga sa su bil haƙƙi da gaskiya kar mu dinga sa sirri matacce kai ma ana nan kanka kake yi wa ko kanka za ka yi wa kuma komai girman sirri ka sa wata rana in kai wasa na hannunkan da kake ɓoyewa zai ɓata don haka wannan sirri insha Allah sirri ne mujarrabi jarrabi eh, kuma don neman ƙarin bayani za a kiran mu a 080 081 081 nine